ba za ku iya kwatanta Allah ba. Allah bai gamsu da yaransa marasa biyayya ba kuma ya nemi annabinsa ya sanar da hukuncin da zai auku musu. Allah ya ce wa Yushau, Yushau sanya kakakinka a bakinku zai zo kamar gaggafa a kan gidan Ubangiji domin sun keta alkawarina, sun tayar wa dokokina. Isra'ila za ta yi kuka gare ni, ya Allah na, mun san ka Isra'ila ta ƙi nagarta abokan gaba za su bi shi. Yusha'u takwas ɗigo ɗaya uku darasi. Mutanen da suka imani za su iya yaudarar Allah da halayen munafukansu suna yaudarar kansu ne domin babu wanda zai iya cin nasarar Allah. Mahalicci yana da tsarin saiti wanda ba za a sake shi ba. Kowa ya cika matsayin Allah na tsarkake tsarkaka duk wanda ya kasa bin umarnin Allah za a yi masa hukunci ranar ƙarshe. Sabili da haka kowane ɗayan mutane dole ne ya zaɓi abin da zai nesanta daga mugunta da bauta wa Allah da tsarki don ya samu kyautar albarka ta har abada a sama addu'a ya Allah don Allah ka taimake ni in ji tsoronka kuma ka taimake ni in yi aiki da aminci a gabanka domin in samu nasara da fatan za ku cancanta ni don amfaninku na samaniya domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin ta amin